Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi takwas ga watan Agusta na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. Tubaballe mayakan Taliban sun kwace wasu muhimman gine-ginen gwamnati a garin Kunduz da ke arewa maso gabashin Afghanistan suka bar sojojin gwamnati da ikon filin saukan jiragen sama da kuma tungarsu a cewar dan majalisar yankin a yau Lahadi. An sako ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Chibok na Najeriya kada an sada ta da iyayenta bayan shekaru bakwai da ta kwashe a hannun mayakan Boko Haram da 'yan ajinta sama da 200 in ji gwamnan jihar Borno a jiya Asabar. shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden sun yaba wa 'yan wasan olympics da suka wakilci amurka da suka nuna kwarin gwiwa a cikin matsi kanan suka hada kan kasar wuni guda kafin gayyatar su zuwa fadar white house bayan wasannin tokyo kanin labaran kenan a najeriya masana tsaro sun fara tsokaci kan naɗa sabon babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadi da kansa yake jagoran rundunoni wanda yake jagora a kan su je su yi wayannan yaƙi saboda haka wannan an saka tukunya gurbinta hukumar kula da lamuran yanayi a najeriya ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar za a yi mamakon ruwan sama a wasu sassan jihohin kasar a kwanaki masu zuwa ko wani irin matakai hukumomi a jihar kano ke ɗauka ba wani abun da za mu iya yi illa na ɗaya mu tabbatar da cewa mun wayar da kan su eh, mutane wajen tabbatar da nuna musu babu wata da hanya da ya kamata sai yi shine su ba ruwa hanyarsa. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Mayakan Taliban sun kwace muhimman gine-ginen gwamnati a garin Kunduz da ke arewa maso gabashin Afghanistan suka bar sojojin gwamnati da ikon filin saukar jiragen sama da kuma tungarsu a cewar dan majalisar yankin a yau Lahadi. hare-haren 'yan taliban na ƙara yin tasiri a cikin 'yan kwanakin nan yayin da 'yan ta'addan suka baza sojojinsu a fadin afghanistan bayan da amurka ta sanar da kawo ƙarshen aikin sojinta a ƙasar kafin ƙarshen watan agusta a ranar juma'a kungiyar 'yan ta'addan ta kwace ikon babban birnin lardi na farko a cikin shekaru inda ta karbi ikon zaran da ke kan iyakar ƙasar da iran a cikin lardin nimrod da ke kudancin afghanistan kana yau lahadi kuma karamin gwamnan lardin jauzan da ke arewacin kasar ya ce kungiyar ta 'yan ta'adda ta kai hari a wajen babban birnin lardin shebagan mai magana da yawun sojojin afghanistan ya ce ana gwamza fada mai tsanani a kunduz yayin da jami'an tsaro ke kokarin kare garin da ake masa kallon mai muhimmanci da ke zama hanyar kai ga larduna masu arzikin mai da kuma asiya ta tsakiya an sako ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar chibok na najeriya kana an sada ta da iyayenta bayan kwashe shekaru bakwai tana hannun mayakan boko haram da 'yan ajinta sama da 200 in ji gwamnan jihar borno a jiya asabar samamin da kungiyar ta kai a makarantar da ke arewa maso gabashin kasar a wani dare cikin watan afrilun shekarar 2014 ya haifar da tofin allah wade daga kasashen waje da kuma gangamin sakin ɗaliban a kafafen sada zumunta da aka yi wa take bring back our girls gwamna baba gana zulum ya ce yarinyar da wani da ta ce an musu aure da shi a lokacin da suke hannun 'yan ta'addan sun mika kansu ga sojoji kwanaki goma da suka shuɗe zulum ya ce jami'an gwamnati sun yi amfani da lokacin da aka sauko ta ne domin gano ta da kuma sada ta da iyayenta daliban 'yan mata 270 ne kungiyar boko haram mai ikirarin musulunci ta sace su amma an saki 82 a shekarar 2017 bayan wani shiga tsakani a kan wasu 24 da aka sako su ko kuma aka gano su wasu kalilan kuma sun arce amma har yanzu akwai 'yan mata 113 da ake sa ran suna hannun kungiyar 'yan bindigan shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden sun yaba ma 'yan wasan olympics da suka wakilci amurka da suka nuna kwarin gwiwa a cikin matsi kana suka hada kan kasar wuni guda kafin gayyatar su zuwa fadarsa ta white house bayan wasannin tokyo kungiyar 'yan wasan olympic shine mafi girma na biyu a tarihin amurka wanda take kunshe da 'yan wasa 613 ta kuma samu kyautukan lambobin yabo 108 adadin da ya zarce na kowace ƙasa biden ya yaba wa ɗaiɗaikun 'yan wasan kamar simon bells ba amurkiyar nan mai wasan motsa jiki da gymnastic wadda ta janye daga wasan inda shahararriyar 'yar wasan ta ce tana da damuwar hankali amma kuma ta dawo ta samu kyautar tagulla uwar gidan shugaban kasar jill biden da ta je tokyo domin wakiltar amurka da kuma mara wa 'yan wasan amurka baya ta ce damancin amurka tana bukatar irin wannan nasara kana nasarar ta jawo jin daɗi ainun an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu sabon babban kwamandan rundunar dakarun kawancen ƙasashen tafkin chadi manjo janar abdul khalifa ibrahim ya amshi jagorancin rundunar a daidai lokacin da ake shaukin shawo kan aika-aikar 'yan ta'addan boko haram to ko masana tsaro ke cewa daga abuja ga rahoton da wakilinmu hassan maina na ya haɗa mana major general abdul khalifa ibrahim wanda ya share lokaci mai tsawo yana jagorantar rundunar yaƙi da boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya a matsayin babban kwamandan runduna ta bakwai na sojojin ƙasar ya amshi jagorancin rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadin ne a daidai lokacin da mutanen yankin ke zaman jiran kawo ƙarshen aika-aikar ta'addancin na boko haram kamar yadda kakakin rundunar ta mnjtf kanar mohammed dole ya sanar a bayanin da ya aikewa manema labaru general ak ibrahim ya ce lokaci yayi da za a rubanya kokari a kuma bullo da sabbin matakai domin kawo karshen 'yan ta'addan kwararru a sha'anin tsaro irin su air komodo baba gama wa mai ritaya na ganin nan ba da jimawa ba za a samu kyakkyawan labari da aka yi appointing din shi major general ak ibrahim wannan abu ne mai kyau kuma ina tabbatar maka kwalliya za ta biya kudin sabulu major general ak ibrahim mutum ne jajircece yana da experience kuma ya kwarance wurin yaki da wayannan 'yan boko haram a bisa abubuwan da ya yi a baya sannan kuma shi wannan major general ak ibrahim da kansa yake jagoran rundunoni wanda yake jagora a kan su je su yi wayannan yaki saboda haka wannan an saka tukunya gurbinta an dai samu wannan canji na rundunar ta mljtf ne a daidai lokacin da mayakan na boko haram suka hallaka sojojin kasar chadi guda 24 Laftanar Umar Idris na rundunar sojojin kasar Chadin ya yi karin bayani. Sun tafi wani ƙauye da za su haɗu da 'yan Boko Haram nan. An je musu gashi 'yan Boko Haram sun shiga wani ƙauye sun ɗauki shanun mutane da awakin su duka. Shine abin da yasa suka tafi can saboda za su yaƙi 'yan Boko Haram nan. Da suka iso can dare ne abu. Sun kwana wajen da safe zuwa karfe biyu uku 'yan Boko Haram suka tare su a wajen nan wajen aka harbe su. A yanzu 24 ne suka mutu kuma akwai wanda suka yi jiwo an dawo da sunan da mena su. Ko yanzu wani kalubale ne ke gaban General AK Ibrahim? Abdulkarim Abbas kwararre ne a shiyar kasashen tafkin Chad. Ba babban matsala kamar wajen eriyan Malam Fasiri, boda da yake tsakanin mu da Kamaru ba inda yake da matsala kamar wannan a yanzu halin da muke yau. Nan dan tanan suke shigowa, tanan suke shigowa daga da makamansu da sojin na Libya na Mali tanan suke shigowa. Saboda haka wa wurin ya kamata shi ne inda ya kamata mai da hankali sosai saboda an tare hanyar da suke shigowa daga su nan. Dole sai an haɗin kai ba na cari da kamaru kaɗai ba har da mali da sahara ne wanda zai kai har mali da nan suke shigowa. yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da sadi matakan da general ak zai bullo da su domin kawo ƙarshen mayakan na boko haram a shiyar ƙasashen na yankin tafkin chadi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina yanzu kuma ga baba yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. amurka ta yi allah wadai da harin da aka dakile faruwansa a kan jakadar myanmar a majalisar dinkin duniya a jiya asabar a birnin new york ta mai cewa salon harin ya yi daidai da yadda shugabannin sojan ƙasar da magoya bayan su ke ƙoƙarin ƙuntatawa abokan adawansu a faɗin duniya an kama 'yan kasar myanmar guda biyu a new york da suke shiryawa da wani mai sayar da makamai a thailand wanda ke sayarwa sojojin myanmar makamai domin kashewa ko kuma raunata jakadan myanmar a majalisar ɗinkin duniya a cewar hukumomin amurka a ranar juma'a jakada kyau moiton wanda ke wakiltar zababbiyar gwamnatin farar hula da sojoji suka hambarar da ita a cikin watan fabrairu ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters a ranar laraba cewa ana masa barazana kana hukumomin amurka sun karfafa matakan tsaronsa jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta faɗa a jiya asabar cewa barazanar ta yi daidai da salon halin da shugabannin sojan ƙasar da magoya bayan su suke kaiwa a faɗin duniya a ƙoƙarin tsananta wa 'yan jarida da masu fafutuka da waɗanda suka yi magana ko kuma suke adawa da su. a ƙarshe sai kuma labaran wasanni wanda a yau lahadi shahararren dan wasan kwallon kafa lionel messi da ya gaza ɓoye damuwarsa ya faɗa a cikin jawabinsa na bankwana da ƙungiyar barcelona cewa bai shirya barin wannan ƙungiyar ba messi ya fara zub da hawaye kafin ma ya fara jawabinsa na bankwana a wani ƙwarya kwaryen taro a filin wasa na camp nou stadium wannan wani mawuyacin lokaci ne gare ni bayan shekaru da dama bayan na yi rayuwata a nan inji messi ya ce lallai ban shirya ba messi ya kira ficewarsa ta bazata daga kungiyar da lokaci mai tattare da damuwa a shekarun da ya kwashe yana wasa iyalai da abokan da suke wasa a kungiyar sun halarci taron bankwadan da aka shirya wa dan wasan a camp nou stadium da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar kula da lamuran yanayi ta Najeriya ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar za a yi ma makon ruwan sama baya ga tsawa da ci da wasu sassan ƙasar cikin kwanaki masu zuwa. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ambaliyar ruwa ta rusa fiye da gidaje dubu ciki da wajen birnin Kano a 'yan makonnin da suka shuɗe. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. Wata sanarwa da ofishin kula da al'amuran hasashe na hukumar ya fitar ta ce akwai zaton fuskantar tsawa da cida a wasu bangarori na jihohin Sokoto da Zamfara da Kebbi da Adamawa da Taraba da Bauchi da Kaduna da Jigawa da Gombe da Kano da kuma jihar Yobe. sanarwar ta ce su ma wasu sassa na jihohin Niger da Nasarawa da kuma yankin birnin tarayya Abuja za su fuskanci tsawa da cida da kuma ruwan sama akai-akai cikin kwanakin da ke tafe. sanarwar mai dauke da sa hannun babban manajan hulɗa da jama'a na hukumar ta nimet muntari yusuf ibrahim ta ce hukumar ta yi hasashen cewa za a sami matsakaici da kuma mamakon ruwan sama a wasu sassa na jihohin benue da bauchi da plateau da yankin kudancin jihohin borno da yobe da kuma gombe wani hasashe in ji hukumar ta nimet zai iya haifar da ambaliyar ruwa akan titina da koramu da lalacewar hanyoyi da gadoji da kuma rushewar gine-ginen taɓo da birji a halin da ake ciki kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar kano ta ce ya zuwa yanzu fiye da gidaje dubu ne suka rushe a jihar ta kano cikin makonnin da suka shuɗe sakamakon mamakon ruwan sama kamar yadda alhaji sale jili sakataren zartarwa na hukumar ke faɗi muna da ƙididdiga na akalla yanzu muna da gidaje dubu ɗaya da talatin da biyar waɗanda suka rasa eh, mahallansu sannan kuma muna da mutum eh, ashirin da ɗaya wanda suka rasa rayukansu to amma eh, duk da ba wani abun da eh, za mu iya yi illa na daya mu tabbatar da cewa mun wayar da kan su eh, mutane wajen tabbatar da nuna musu babu wata hanya da ya kamata sai shine su ba ruwa hanyarsa saboda muddin ruwa bai sami hanyar da zai wuce ba to wajibi ne zai yi barna dama shine hikimar uh, shigo da shugaba da sakatare na kungiyoyin taimakon kai da kai reshen jihar kano domin su ma su shigo cikin tsarin wajen tabbatar babu wata unguwa ko kauye wanda bai da kungiyar taimakon kai da kai to mun ta kira ga su shugabannin kananan hukumomi da dagatai a ba mutanen nan goyon baya ya ce hukumar ta himmatu wajen an karar da jama'a kan matakan kariya da kuma sanarwar gwamnati kafin ko kuma lokacin da matsalar ta wakana. muna ta bincike kuma ta hanyoyin kafafen yada labarai irin na naku nan muna gaya wa mutane ga hanyoyin da za su bi su sanar da gwamnati inda da za a samu rahoton abubuwan da suka same su ta hanyar ko ta hanyar mai unguwa ko ta hanyar dagaci ko ta hanyar su local government wato ƙananan hukumomi ko kuma ta masu martaba sarakuna ko ta bangaren hakimai domin mu sami labari na abubuwan da aka yi. Alhaji Sale Jili kenan sakataren zartarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba tare da tabo duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalar matasa da yanar gizo kamar koyaushe sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. a wannan makon shirin zai mai da hankali ne kan hatsarin da ke tattare da siyan wayar salula da aka taba amfani da shi wato second hand phones a turanci wanda tuni ya samu karbuwa a Najeriya da wasu kasashe a fadin duniya. To kan wannan batu shirin ya karbi bakoncin kwararre kan sha'anin ilimin kimiyya da sadarwa injiniya Yakubu Kasim Yakubu. Injiniya barka da wannan lokaci. Barkan mu dai Shamsiya. To ko za ka yi mana shimfiɗa game da wannan batu? To bayani da za mu yi akan haɗura na amfani da wayoyi akwai wayoyin wayoyin hannu ta salula muna da su kala-kala akwai symbian shine irin wancan wancan tsofaffin wayoyi da muka san su su Nokia 3310 da sauransu tun lokacin farkon fitowar waya ta salula wato GSM kenan a Najeriya to kuma fasaha ta technology wato shi kimiyya da fasaha aka ci gaba aka samu wayoyin Android da su Apple Apple su ne wanda suke da operating system su na iOS shi wayoyin Android da suka fi yawa a gari wanda suke da operating system system gama gari irin su samsung techno joni and so wayoyi dai ga sunan dai kala-kala da yawa babban bayani da zamu yi a kai akan hadura da amfani da wayannan wayoyi musamman android wanda aka yi amfani da su saboda su ne suka fi hatsari shine ita fasaha na harkan waya ta gsm akwai abubuwan da muna su da triplets so wato su triplets nan shine imzi imei e da msisd to ya amfani ire-iren wannan wayoyi suke wayoyi suna nan kala-kala ne akwai yadda na faɗa da farko wanda ban karasa bayanin ba za ki ji shi yanzu a cike shine na da akwai symbian shine ordinary phones nan da uh, more sophisticated ba za a iya eh, a saci bayanan mutum akan shi ba to wanda dai suka fi haɗari su ne android saboda su akwai masu kirkirin su da yawa a duniya so su wayannan akwai bayani da za mu yi akai wanda shine zai fito ma da jama'a da yadda suke aiki da kuma haɗarin da ke game da su so ƙarin bayani shine akwai wasu abu da ake kiran su triplets a harkan sadarwa na telecommunication shine na hanyoyin wayoyin sadarwa da kuma harkan eh, kimiyya da fasaha na yanar gizo so su wannan triplets din muna kiransu da IMSI da msisdn da imei e shi imzi shine international mobile subscriber identity imei e kuma shine international mobile kuma identity sai kuma msisdn mobile subscriber integrated serial data number so wayannan yan uku din sai sun hadu kafin mutum ya iya amfani da wayar salula IMSI da msisdn shi kamfanin sadarwa na waya kamar a ce za Najeriya mu ce MTN, Airtel, Glo, Nine Mobile da sauransu. To su wayannan su za su baka IMSI ɗinka da MSISDN. IMEI kuma shine wayanka da zaka siyo kan waya ita hannun ainihin hannun waya kamar ka siyo Nokia ko ka siyo Samsung ko ka siyo eh, iPhone, Apple kenan da sauransu ko kuma ka sai karamin waya irin Symbian din nan. To idan aka baka da IMSI da MSISDN da IMEI e idan wannan abu guda uku suka haɗu shine zai zaka hada da shi SIM ɗinka da numban ka kamar 080 ka kaza kaza kaza dan aka baka wannan a jikin sim card kuma da za a baka wanda kake siya shi sim layin waya din na kamfani daban-daban to a jikin shi akwai lambobi kusan guda goma sha shida za a gan su haka sune imzi din idan na fahimce ka waɗannan lambobi goma sha shida akan waya yake zuwa ko kuma idan mutum ya siya layin waya ya kuma sa a waya sai yake samu na'am namban mutum da za a bashi wanda za a baka shi guda goma sha ne shine IMEI wancan namba goma sha shida da yake bayan katin sim card ɗinka da in ka sai yanzu inda zaki cire sim card ɗinki da ke cikin wanki zaki ko su lambobi ƙanana haka a rubuce a baya shine certificate ɗinka na sim card ɗinka sai kuma IMEI e shine idan dan ka sayi waya ko wani namba da yake cikin kwalin waya ko da a ce wayar ka ya bata idan zaka je ka kai report na police case ko wani abu zaka duba yana jikin bayan kwalin shine IMEI e yanzu kaman kana kina da waya ko wayar ki da kyanaki idan kika latsa star hash 06 hash zai fitar miki da IMEI din e wato wannan namban shine namban da kamfanin sadarwa ai eh, kamfanin da suka kera wayan ne aka bayar to akwai bayani da yake da yawa yanzu wanda zamu yi shi dalla dalla IMEI e ba wani waya da zai zo a duniya waya guda ɗaya da zaki same shi da double IMEI e sai dai akwai wani bayani da zamu yi a gaba. IMSI shi International Mobile Subscriber Identity shi kuma shine wannan SIM certificate da yake bayan SIM card ɗinka shi ma haka akwai wayoyi akwai kamfanoni kaman guda eh to ba kar ma in wannan mu shiga ni eh, eh, zafiya a cikin wannan akwai dai kamfanonin da suke kera SIM card wanda duniya ta san da su kuma suna tafiya according to suna tafiya wato daidai da yadda duniya eh, yadda duka kamfanonin sadarwa na duniya duniya suke wannan da su so kowane kasa yanzu kamar Najeriya muna da 626 shine area code din mu so a zaki gani a jikin sim card din bayan sim card din ko sunan mu zaki gani 626 da wani nambobi haka da yawa zaki gansu kusan guda goma sha wannan goma sha shida ne zaki gansu a bayan sim card din so wayannan nambobin ba wani sim card a duniya da zai zama yana da wani namba da zai daidai da wannan saboda idan aka harada su shine zai haɗu ya bada waya da zai hau kan network na operator din da kake amfani da shi sai kuma shi IMEI e dama kowane country suna da code ɗinsu yanzu kamar Najeriya country code ɗinmu na kiran waya ba na creation ba na kera sim card ba country code ɗin Najeriya is plus 234 America plus 1 da sauransu haka kamar Saudi plus 966 shine idan kana kokarin kiran wani ƙasa wannan shine zai zai idan ka hau kan network kana kokarin ka nemi wani a wani ƙasa to idan ka sa wannan plus kamar kana wani ƙasa kana so ka shigo Najeriya zaka sa plus 234 sai ka sa number kamar naki 080 kaza 3 kaza ko 006 haka to shi wannan shine zai bayar sai ka hau kan network sai ka shiga sai ka yi kira to ba yadda za a ce wayannan nambobin an harhaɗa su su zama na waya daidai da na wani ko naki ko na wani to ba zai yi waya ya yiwu ba saboda haka akwai kamfanin da ake kiran shi Oma DM shine Open Market Alliance na device management su suke managing duka wayoyi kan wayoyi IMES da suke hawa kan network kenan injiniya na ga ka koro bayani bari mu dakata a nan idan Allah ya kai mu mako na gaba sai mu ɗora cikin wannan maudu'i to Allah ya kai mu malama Shamsiya to ba sauraro a nan shirin zai dakata a wannan makon sai na gaba idan Allah Allah ya kai mu za a ji mu da ci gaban wannan maudu'i yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bisala. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo, gwakarufin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya a ce salam biyoyi Hausa. Hakika samun karuwa adadin waɗanda cutar COVID-19 ke kashewa a kasar mu Najeriya abun fargaba ne matuka. Ya Allah ka kawo mana karshen wannan annobar. Amin summa amin. Sako daga Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa ta ce salam biyoyi Hausa. Barkewa kaza mun faɗa a kasar Sudan ta kudu. Abin turne da Allah wadai ya kamata shugabanni da masu ruwa da tsaki a zauna a teburin sulhu a sasanta domin kada kasar ta fada rikici ta koma gidan jiya Allah ya kyauta sako daga Shehu Adamu Rajau ya ce hakika kalaman da tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida yi abin dubawa ne domin dai lokaci yayi da tsoffin 'yan siyasar kasar tamu ta su koma gefe su baiwa matasa wuri domin dai an ce sarki goma zamani goma kuma komai da lokacinsa Sako daga Abubakar Ankuri Lakwaja ya ce salam murya Amurka na so ku bani dama don kira ga ma'aikatar da ke gyara hanyar kwata zuwa sabuwar kasuwa da su gaggauta kammala hanyar ganin yadda ɗaya hanyar na tattare da cunkoson ababen hawa wanda ya haddasa asarar ran mutum biyu cikin sati guda da fatan kiran ya kai inda ya dace. Sako daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa ya ce salam ya Hausa al'ummar ƙasar Afghanistan Allah ya kawo muku da wamman zaman lafiya mai ɗorewa da ma duniya baki ɗaya amin. Sai sako daga Babandi Mamman Bande ta ce salam biyoyi hausa matasa lokaci yayi da za mu farka daga dogon baccin da muke domin ba a bori da sanyin jiki lokacin zaman jiran aikin gwamnati ya wuce la'akari da miliyoyin jama'a da suka kammala karatu har yanzu suna zaman jiran aiki amma har yanzu shiru kamar an aiki bawa garin su sako daga alhaji abubakar jibrin dan gusau dallatu ya ce muna goyon bayan kalaman da tsohon shugaban kasa na mulkin soja ibrahim babangida ya cewa kamata ya yi najeriya ta samu masanin tattalin arziki a matsayin shugaban kasa a zaben da ke tafi duba da cewa kasa ba ta tsayawa da kafafunta matakar ba ta da tsayayyen tattalin arziki shi kuwa sako daga sufiyanu gumel zangon daura cewa assalamu alaikum biyo ya hausa rikicin shugabanci da ya barke a jam'iyyar adawa ta pdp hakan ya nuna mana jam'iyya ɗaya tilo za a yi a najeriya fatan mu allah ya zaba mana shugabanni na gari masu adalci a zabuka masu zuwa a najeriya sakonmu na karshe ya fito daga na yashi lakwaja jihar kogi najeriya ya ce ya kamata a ce kamfanin sadarwa na mtn ta keɓe sati guda don baiwa kwastomominsu gara basa kira ko na data ta murnar cikarta shekara ashirin da buɗe layinta a Najeriya duba ga irin miliyoyin kwastomomin da take da su a faɗin Najeriya waɗanda suke jawo mata kuɗaɗen shiga bila adadin a koda yaushe. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. Madalla Yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To baban a takaice mayakan Taliban sun kwace muhimman gine-ginen gwamnati a garin Kunduz da ke arewa maso gabashin Afghanistan suka bar sojojin gwamnati da ikon filin saukan jiragen sama da kuma tungarsu a cewar dan majalisar yankin a yau Lahadi. hare-haren 'yan taliban na ƙara yin tasiri a cikin 'yan kwanakin nan yayin da 'yan ta'addan suka baza sojojinsu a fadin afghanistan bayan da amurka ta sanar da kawo ƙarshen aikin sojojinta a ƙasar kafin ƙarshen watan agusta an sako ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar chibok na najeriya kana an sada ta da iyayenta bayan kwashe shekaru bakwai tana hannun mayakan boko haram da 'yan ajinta sama da 200 in ji gwamnan jihar borno a jiya asabar samamin da kungiyar ta kai a makarantar da ke arewa maso gabashin kasar a wani dare cikin watan afrilu shekarar 2014 ya haifar da tofin allah wani daga kasashen waje da kuma gangamin sakin daliban a kafafen sada zumunta da aka yi wa take bring back our girls gwamna baba gana zulum ya ce yarinyar da wani da ta ce an musu aure da shi a lokacin da suke hannun 'yan ta'addan sun miƙa kansu ga sojoji kwanaki goma da suka shuɗe zulum ya ce jami'an gwamnati sun yi amfani da lokacin da aka sauko ta ne domin gano ta da kuma sada ta da iyayenta a ƙarshe shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden sun yaba ma 'yan wasan olympics da suka wakilci amurka da suka nuna kwarin gwiwa a cikin matsi kana suka hada kan kasar wuni guda kafin gayyatar su zuwa fadarsa ta white house bayan wasannin tokyo Kungiyar 'yan wasan Olympic shine mafi girma na biyu a tarihin Amurka wanda take kunshe da 'yan wasa 613 ta kuma samu kyautukan lambobin yabo 108 adadin da ya zarce na kowace ƙasa. Biden ya yaba wa ɗaiɗaikun 'yan wasan kamar Simon Biles ba amurkiyar nan mai wasan motsa jiki da gymnastic wadda ta janye daga wasan inda shahararriyar 'yar wasan ta ce tana da damuwar hankali amma kuma ta dawo ta samu kyautar tagulla To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Liu Sahil da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.